Iyata babu yanci li ahadin min ha'ula'i fi di'ayati su zo suna yaɗa farfaganda da amalin li'amalin haram al-islam wannan babu yanci ba yanci mutane su zo su dinga yaɗa propaganda su yaɗa abubuwa da suke haram au li حرم harrama fa abubuwan da musulunci ya haramta tana wuluha kalkomuri misali mutum ba zai yana da kanci ya tallata giya tana wuluha kalkomur kawai tarwiji ko haɓaka abu sanya abu ya karfi da afkarin mutane ko ya dai tunane-tunane masu warware li'aqa'il islami wa ta'lilihi kaga an suka yi mana haka su kullum suna yi kuma sannan su in sun yi za a yaɗa mu nama in yi ba za a yaɗa ba ba mu san ma ba kuma ma ba mu da kuɗin yaɗawa wannan yaɗawa kuɗi ce ce na fitan hankali ai ba abin da ya bani ita wani tafsiri in aka yau kira aka kai masa dubu ɗari ko dubu ɗari uku ne ko nawa ne ne ma yi? to dubu ɗari biyu da hamsin in aka kai masa bayan kwana talatin ɗin haka ba karatun ba kuɗin ba ke kai a bar mana kuɗin mu ko ko turare a saya mun dinga gari su suke amfana ba wuri mai amfana ba da duk abu da su bogi ne sai yin hana zuba kaɗin da da su kasa kan rudin ba malam ba babu wasu masu ji wanda ake jin za ka ji labari ba wani ji da ke a jikin da kawai a tafi a haka an yi kudu da kare amma nan jin nan mutum ya kanta mutum ma ya ƙi jin ka ka aika mun mai kyau ne a tsara su shi kamata a gida suna jin shi matan da ke sauraron ka kyau eh. ga ka ga kuma ba su saurare ka ba na fasa suna gida ba ka da hujja kawai kawai ba za a ƙarya ta kafa amma ba za da Eh, ba dama dai ƙarya ne ba dama kuma ce gaskiya ne Kuma ya ja daga hmm? Wannan wani da wani suka sanar su da su ne. masu, yi to kai kaje yanzu so an kaje kan yi amfani da kai akai ne yanzu ka kawo mun wanda iji kaman kaman yadda ka ji ina amma ya zuwa nan to ka kawo mun wannan yaji ka kawo mun a hannu da hannu ka kawo mun hannu gawa ne kafan ko fiskarsa ba ka sani ba to amma yi maka magana ba ta ce nan yi maka bayanin karatun ke da shekarun jiya su ne zuwan nan Oh. Oh. don da kai saboda kai abin kiran kana zuwa gari da lisanci inda duk kai ta ce ku bugo min ku ce min ana sauraro ina ne bai je kan ya je fafaso ya je kano ya je mai zuwa Kada ta kai yawo ba daga can da kake ba hurriyatakum li ahadin babu yanci ga wani mahaluki hum daga cikin su fi ta'asisi mu'assasatin amma za a kafa wata cibiya ta gaba da auka tashtamilu ala amali wanda ta tattaro ayyuka au ashiya a muharrama fil islam su suna da yanki su dole za su aikata kaza ki kafa wannan cibiyar ce ka bonoki ribawiya kamar bankunan riba mu a Najeriya ne masu ake masu zo su fata riko au Boyote lilke mari akwai gidajen sako, ko gidajen kallo ne kawai da za akwai da gidajen kallo da akwai gidajen katako eh, ke kallo ko kallon ma ta guje-guje na ji labarin cewar an zo ana yin lambiya ake kuma da daddare ne ma mafi yawanci ku kuma gidaje ne manya-manya a yan kallo a ciki ko kuma ya a ɗauka a subhanallah hmm. gidajen kaka Tamam. Eh. No. ta tsaye ko ya kama da irin akwai wani mai ni ban tsaya na gane ko ya ake ba wanda kamar sai sai ana da saura ba a gama sai ba an gama sai za a a yanka ko ne ne Hmm? kanan da ko bishi suke ce wani suke ce masa rehu to ku bashi ba abun arziki ne ba balle a fanshi a samu ladar haramun ne abu ta lil imani akwai wata wanda za ga fitan lissafi shi ta lissafi ga mutum ya ɗauki awa guda kina cike cike hanyar ga ko bacci ko gengedi ba yake daga nan eh, sai a yi a yi sallah a zara a tsora ko a yi menene a tsora daga nan eh, sai a yi wanka a kusa ba za ka ƙara ganin sa ba sai wajen sha biyu har za ka je su kore in sha biyu ta yi ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne ka ɗan ya rage min kaza kaza na zo in yi kaza su zo sake da kofa gobe ma buyutun lil kimar au buyutun lil zina ko ɗakunan دعارة انتكار وانشي أو الدعارة والفجور أو حانات كوشابنا لبيع الخمور وشربها ثم بدأت هنا بأنشي يسكن بنا فجور كيان أو مصانع لصناعتها كو تمكنون ينتا ولكن yasmahu lin nasara ana dangwame wa kiristoci bi shurbiha su sha giyarsu rabu ne ba a gare su wa sana'atiha amma dakila buyutihi can cikin gidajen yanzu ai kamfanin gina za a ce maka ya masu kowanne na ake samun kuɗin haraji a jihar da za a dakatar da kuɗin giya to jihar za ta kare على حد ما قالوا والأماكن الخاصة به دون أن يتظاهروا بذلك أمام المسلمين خاتمة وتقوا في موضوعات مختلفة مختلفات مغالطات كثيرة وتقوا كنا مغالطات كثيرة أنا فاهم كرا كرا ديوا في موضوعي وولي ريدا دبن مختلفات بسبب كسر الحدود لو ذكر يدوك الفاصلة بين الحق والباطل والعدل والظلم تنكرياتا والخير والشر ومن أسباب ذلك إتلاف الحرية لكن أنت أتي والتلاعب بمفاهيمها وعدم تهديد المصاحات درش تنتنسي إياقوك التي تكون فيها صالحة وقبولا وينجم عن ذلك شر مستقير شر ميواتوا يتاسو لقد وفساد عريض أنت يا هو ما فجور fujuru ji'ara fujuru fasikanci daga ga duba ma fasawar kama a ce maka a wurin a ce ka wuri kaga musamman a kai su don fasadi sannan gidajen ba su da doka za da mata ana kaka sai yanzu wannan abin da muke kallon abu mamaki ga mace da namiji ana tsaka suna zagin juna wata rana su su miƙe su kaure da dambe a yi wane ne sai sai gashi a ma'aikatu ko yanzu ka je gidan ka za ka gaba abin da nan an yi tsuri da maza da mata nan an yi tsuri da maza da can ma an yi tsuri da maza da mata wannan kuma suna yawo suna kallo a tsakanin kowa ya ci gayan su maza da mata ba ka gidajen suke ba yanzu gero an je ma'aikatan ku kuma haka za a gani ba a haka ne a kuma je a wakwa a ibon da ba maza da mata kuma karuwa to sosai na za ka gyara ya ka ake karuwa a wurin ba wannan mace ce a hajiya koma daga can sai hajiya ce alhaji koma daga nan sai alhaji ne Allah ya ga mata malam sai koma can wannan menene da ruwa a kan wurin kwanci shaku ruwa ke kujerar da ka zauna je kila yau ta shiga ta zauna kai in dai ba ta musamman a kai maka ba hmm? ya za a iya cika da imani ya za a cika da imani da aka baro wurin ma ai ba za a kai ba sun ba ta gari sun ɓata garin sai dai in ba za ka fita ba hatta masallaci yanzu to yanzu masallacin da koma wanda fata suka gina nan me za su koma nan gaba kana nan mutana na sai an samu ka shugaban addini mace sai na walle walle an yi ma haka an shi yanzu sanin galibin wancan wanda ta sauka yi an za a yi mitin shi ba zai je ba mace zai sa ka shugabanci mitin mitin din malamai ita ce ke shugabantar mitin duk masu zuwa ba ta ce sun san haka ai har yanzu ta ita za ce za ta ita za ta buɗe taro da du'a'i in dama ta sha Allah ga wata malama na buɗe mana taro da du'a'i bayan an gama barkanci an gama menene sannan a koma ai kaza sannan kai